zamantakewan auratayyan shine ya addabe mu kowane miji yana son matarsa kuma kowace mace tana son mijinta amma matsalar da aka samu yaya za su gudanar da zamantakewan wannan shine suka rasa a tsakaninsu saboda haka aka fada cikin wannan musifa jama'a mun fahimta idan mace ta auri miji da bai samu natsuwa da ita ba wallahi za ta rayu a gidansa a cikin azabtuwa sama da azabtuwar da za ta yi idan a kurkuku take rayuwa jama'a kuna fahimta idan mace mijinta na aure bai samu natsuwa da ita ba za ta yi rayuwa a cikin gidansa a cikin kunci irin kuncin da za ta gwammaci da a kurkuku take da ya fi mata sauƙi da irin wannan rayuwar jama'a mun fahimta idan namiji bai samu matar da ya natsu da ita a cikin zamantakewar auratayya ba to sai ya gwammaci azabtuwar rashin aure a kan azabtuwar aure da ya yi jama'a mun fahimta kasan babu mafi munin azaba a rayuwa kamar a ce mutum bai da mata shi ba zai gane azabtuwar da yake ciki ba wallahi har sai ya yi aure jama'a mun fahimta to amma idan mutum yayi rashin sa'a ya auri matar da bata san yaya ake sarrafa miji ba bata san yaya ake iya gudanar da zamantakewan auratayya ba bata san yaya ake samar wa miji natsuwa a zamantakewan auratayya ba wallahi sai ya gwammaci da ma bai yi auren ba da ya fi mishi alkai jama'a mun fahimta saboda haka duk auren da aka rasa natsuwa a cikinsa abin da ke biyo baya shine azabtuwa a zamantakewa idan aure aka rasa natsuwa a cikinsa abin da ke biyo baya a rayuwa shine ma'auratan sukan azabtu azabtuwar da tafi rayuwar da suka yi ba su yi aure ba jama'a muna fahimta sarrafa zamantakewan auratayya sarrafa soyayyar da take tsakanin ma'aurata wata nukta ce da yawa daga cikin mutane suka rafkana daga ita misali idan da yanzu za a tambaye ka a ce maka duk duniya duk duniya a cikin abinci da ake ci me ya fi maka daɗi sai ka ce nama nama idan aka samu wacce ba ta iya sarrafa shi ba ba zai ciwu ba malam duk abin da ka ji mutum yana yabawa na abinci da ke ci da daɗin abincin ba abincin ke da daɗi ba sarrafa abincin ya jawo daɗin jama'a kuna fahimta? duk yadda ka ji ana gwada abinci duk yadda ka ji ana yaba abinci abincin ba abincin ya samar ma kansa wannan daɗin da ke tattare da shi ba wallahi sarrafa shi da aka yi ya samar mishi da wannan kima yadda muke zaunan nan za ka je ka sami wata tukuba ana sai da nama saboda arhan naman akwai tsinkan naira hamsin naman kuma naman saniya ne a yanzu haka akwai wajen wani mai sai da nama layi ake yi kafin a sai naman haka ne ko ba ba me ya bambanta naman wancan da naman wannan sarrafawa haka ne ko ba ba amma wancan naman naman saniya ne wannan ma naman saniya ne bambancin da ke tsakaninsu shine yadda aka gyara naman yadda aka sarrafa naman ɗawainiyar da aka yi ma wannan ya ɗara ɗawainiyar da aka yi ma wancan wannan shi ke bambanta su a wajen farashi jama'a haka ne ko ba ka ba saboda haka ba matsalar mu soyayya ba ce an tambaye ta kina son sa ta ce ina son sa to baba ba matsalar tana son sa bane kana son ta e kana sonta matsalar ba kana sonta shine matsalar ba amma inda matsalar take sun sanya ya za su zauna jama'a mun fahimta ta san yaya za ta sarrafa mijinta mijin ya san yaya zai sarrafa matarsa wannan nuktar anan ake samun matsala ba damuwar tana son sa ba amma zai iya rike ta bai walakanta ta ba matsalar ba tana son sa ba a za ta iya zama da shi bata tozarta iyayensa ba bata walakanta shi ko bata tozarta shi ba matsalar mu ba soyayya ce matsalar mu ba sarrafa yadda za mu zauna a tsakaninmu ita ce matsalar 'yan uwa ko menene a duniya ka je ka zauna ka yi tunani ko meye wannan abin idan aka samu wadda bai iya gudanar da shi ba ba zai amfane shi ba jama'a mun fahimta ita mace kamar abin hawa take mu ce kamar doki take ko mu ce kamar jaki take ko mu ce kamar mota take mutum zai je ya siyo motarsa sabuwa fil ko yaro ya gani a jikin motar sai ya dinga koransa idan bai iya riko na alkhairi wa motar ba a shekara ɗaya sai ya je ya bubbuge motar sai ka je yana cewa ina so in canza wannan mota haka ne ko ba ka ba matsalar ta mota ne ko ta wadda ya rike mota ce ta wadda ya rike mota ce haka ne saboda ita mace misalinta kamar dukiyar